daga nan birnin washington dc a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16 a birnin mai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar biyu a afirka na zangon FM akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM noma da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Laraba 14 ga watan Fabrairun shekarar 2018. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. Shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma wanda yake tsaka mai wuya ya kare kansa a wata hira da aka yi da shi kai tsaye a tashar talabijin ɗin ƙasar yau Laraba. A Isra'ila kuma Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar na nan daram. A ƙasar Netherlands, ministan harkokin wajen ƙasar Helbe Zilstra ya yi murabus bayan da ya tabbatar da cewa ya yi ƙarya a lokacin da ya ce ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin. To a Najeriya kuwa har yanzu wasu sassan ƙasar na fama da matsalar ƙarancin man fetur lamarin da ke ci gaba da shafar harkokin yau da kullum. malam wannan matsalan hasara ma take ja mana mu da muke sayan mai muna aiki da shi saboda idan ka akan naira goma karin naira goma sai ka rinka gwagwagwa da fasinja sannan a jamhuriyar Nijar bangaren jam'iyyun kawance da ke mulkin kasar sun ce lokaci yayi da za su mai da martani ga masu adawa da kasafin kuɗin wannan shekara to ko me suke shirin yi kenan mu hito rana hudu ga watan maris mu gaya ma duniya da 'yan ƙasa cewa za su kuji me za su ce sannan muna tafi da shirin himma wanda ladan ibrahim a yawa zai gabatar baya ga haka muna tafi da wasu daga cikin kaɗan wato daga ra'ayoyin da kuka aiko mana amma da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma wanda yake tsaka mai wuya ya kara kansa a wata hira da aka yi da shi kai tsaye a tashar talabijin a yau Laraba yana cewa babu adalci matsin lambar da ake yi masa na yayi murabus kuma ba a gaya masa wani laifi da ya yi ba da yake magana ta tashar talabijin ɗan ƙasar da ake kira sabc a takaice zuma ya ce ya gana da manyan shugabannin jam'iyyar anc mai mulki a ƙarshen makon jiya kuma ya amince da cewa zai yi murabus amma wanda za a jinkirta ya ce ya ba da shawarar ci gaba da aiki har zuwa watan shida amma shugabannin na ancc sun kisa amince da wannan tayin da ya yi masu suka buƙaci da ya yi murabus nan take jam'iyyar ta ce majalisa za ta kada kuri'a nuna rashin amincewa da shugabancin sa gobe alhamis idan allah ya kai mu wanda suke wato idan habe sauka ba kafin lokacin ba za mu ci gaba da sa afirka ta kudu ta jira ba in ji ma'ajin jam'iyyar mr paul mashatili Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar na nan daram, kuma ya yi watsi da kiran da rundunar 'yan sandan ƙasar ta yi cewa a tuhume shi bisa laifuka biyu da ake zargin ya aikata kan cin hanci da rashawa. Netanyahu ya ce babu wanda ke da shirin yin zaɓe ya ci gaba da cewa za mu ci gaba da aiki tare da ci gaban 'yan Isra'ila har zuwa ƙarshen wa'adi. Kiran da aka yi game da tuhume-tuhume manyan laifuka jiya talata na zuwa ne bayan watanni da aka kwashe ana bincike akan zarge-zargen cewa Netanyahu ya karbi kyaututtuka masu tsada daga attajirai ciki har da wani haifaffen dan Isra'ila mai aiki a dandalin fina-finai na Hollywood a nan Amurka wato Anan Milchan da kuma wani hamshakin attajiri a fannin kafafen sadarwa a Australia da ake kira James Parker. attorney janar na isra'ila avichai mandelbilt ne zai yanke shawara ko za a tuhumi firayim ministan ko kuma a'a lauyan da ke kare netanyahu ahmed haddad ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a rediyo cewa a ruruta zarge-zargen ya kuma ce netanyahu bai karbi wani cin hanci ba kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya talata ministan harkokin wajen kasar netherlands halbert zelstra ya yi murabus bayan da ya tabbatar da cewa ya yi karya a lokacin da ya ce ya gana da shugaban rasha vladimir putin a shekarar 2006 Zelstra ya bayyana gaban Majalisar Dokokin Ƙasar inda ya ce ya yanke shawarar yin murabus daga mukaminsa. Saboda bai kamata a ce akwai wani kwakwanto a kan mutuncin ministan harkokin wajen ƙasar ba. Wata hudu Zelstra ya yi rike da wannan mukamin. Prime Minister Mark Rutte ya fuskanci tambayoyi a kan dalilin da ya sa bai bayyana wa jama'a wannan karyar ba, duk da cewa ya san da batun makonni da dama da suka gabata, amma ya ce bai fahimci sosai tasirin bayyana batun ba. 'Yan majalisar ƙasar sun jefa kuri'ar nuna rashin ƙwarin gwiwa a kan firayim ministan jiya talata amma cikin sauƙi ya tsallake ƙalubalen. Ƙungiyar Taliban a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da ta rubuta a Amurkawa ta yi kira akan a hau teburin shawara don kawo ƙarshen yaƙin da aka daɗe ana yi a Afghanistan. Ƙungiyar ta kuma yi ikirarin cewa hare-haren sama da dakarun Amurka ke kaiwa ba su sake ko da ƙwato inci ɗaya wato inci ɗaya daga hannun mayakan sakan ba mai magana da yawon kungiyar taliban zabihullah mujahid ya rarraba wasikar mai shafi goma a yau laraba wadda aka rubuta da harsuna da yawa wasikar ta ikirarin ba da cikakken bayani akan nasarorin da kungiyar ta samu da kuma abin da ta kira gazawar haɗakar dakarun da amurka ke jagoranta yanzu shekaru goma sha bakwai kenan kungiyar mayakan sa kan ta rubuta wannan wasikar da fatan jama'a amurka da kungiyoyi masu zaman kansu da 'yan majalisu masu zaman wato masu son zaman lafiya za su karanta ta da idan basira don duba makomar dakarun amurka a afghanistan wasikar ta 'yan taliban na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ke kara kami wajen kai hare-hare akan mayakan don goyon bayan dakarun afghanistan ta ƙasa da kuma sama a ƙarƙashin sabuwar dabarar yaƙi a ƙasar da shugaba donald trump ya fitar da zimmar hakan zai kai ga tilastawa 'yan taliban su hau teburin shawara a wata ziyara da ya kai a afghanistan a gabashin afghanistan cikin makon da ya gabata general john nicholson kwamandan dakarun amurka da na nato a yakin da ake a kasar ya ce zafafin har-haren da aka ake yi a kasar ya yi tasiri ko da yake wasikar ta 'yan taliban ta jefa alamar tambaya akan waɗannan bayanan an harba mutane uku aka kuma jikkata su yi a yau laraba a kusa da cibiyar tsaron ƙasar amurka a wajen birnin washington a cewar rahotanni daga 'yan sanda kafafen yada labaran yankin sun ce an kama mutum ɗaya an gan shi da ankwa a hannunsa zaune a ƙasa yayin da 'yan sanda suka kewaye shi a kusa da kofar shiga cibiyar ta leƙen asiri da ke unguwar da ake kira fort meade a jihar maryland a kusa kuma an ga wata bakar karamar mota da ta yi karo da wani shingen cibiyar gilashin gaban motar ya yi rata da harsashi kuma jakkunan kariya da ake kira airbags da turanci duk sun fito ga kuma abubuwa da jini ya taba a ƙasa dab da inda abin ya faru amma cibiyar da ake kira nsa a takaice wadda ke aikin leƙen asiri ta na'urori a faɗin duniya da zimmar daƙile duk wata barazanar ta'addanci ta ce komi yana tafiya daidai a wurin kuma an riga an sanar da shugaban amurka donald trump aukuwa wannan lamarin labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a Najeriya har yanzu al'ummar kasar na ci gaba da kokawa kan yadda ake ci gaba da fuskantar matsalar karancin mai a kasar lamarin da ke kawo cikas kan harkokin yau da kullum. Wakilinmu Mustapha nasiru Batsari ya yi dubi kan girman wannan matsala a jihohin Niger da Kogi. Malam Bala na yashi da ke zaune a birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogi ya ce karancin man ya jefa jama'a cikin kuncin rayuwa da takura kamar yadda ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula. Wanda ake jan naira hamsin da ake gana jan yin naira ne. In masu akada ne a cikin abu abin da ke karɓa kamar naira arba'in ke suna karɓar har naira shi A nan jihar Neja ma dai lamarin guda ne, Malam Muhammadu Bello wani mai sana'ar tukin keke na pep ya ce suna tafka asara a sakamakon yadda lamarin man fetur ɗin ke ƙara ta'azzara. malam wannan matsalan hasara ma take jama'a mu da muke sayan mai muna aiki da shi saboda idan ka kan naira goma karin naira goma sai ka rinka gwagwagwa da fasinja in ka ce mai karin naira goma ma wallahi ba wani ba amincewa zai ba kuma idan ka ci gaba da wucewa zaka kona man ne sai ya wuce a banza Alhaji Adamu Erana shine shugaban kungiyar dillalan mai masu zaman kansu a jihar Niger ya ce shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ne kawai zai magance wannan matsala cikin ɗan ƙanƙanan lokaci ta hanyar samar da man a depot-depot na gwamnati a maimakon na 'yan kasuwa. Wai private depot ɗin nan tukuna ma na waye? in kan lura duk kawai aikatan gwamnati ne wanda suka bar gwamnati su ne suka je suka bude private depot dina. kuma da suka koma can private depot bayan sun yi retiring ai sun bar wasu agent sun bar wasu ne suka kakkafa ai da NNPC ko DPR yanzu kana ne ku ba ku samu mai daga depot na gwamnati ta ina zaka same shi ko ka je depot din gwamnati za a ce maka ba mai sai a tura ka wani private depot cewa zaka iya daukan eh, eh, man gwamnati a wurin amma da an dauki mota talatin sai ka ji an ce man ya ƙare shauran kuma sai ka ga mai private depot zai ce maka yana da man saidawa amma kuma a farashi mai tsada amma yanzu ya za a magance wannan matsalar a magance ya rage na buhari to sai dai a lokacin da na tuntuɓi babban daraktan hukumar da ke kula da albarkatun mai da ƙayyada farashinsa a jihar Niger injiniya Isa Abdullahi Jankara ya ce suna iya su wajen shawo kan matsalar. cewa gaskiya ina so a kara ko ta shi na kai a kara mana domin ba zai yiwu muna da mu guda biyu kuma wanda za su rika kullum ana tura mai wurin zuwa yanzu dariya kuma ba ma samu wannan ishe a kai ba ko ba mu samu ishe ba yanzu na kara abubuwan da ake kawo mana. Ko baya ga wannan ma dai a nan jihar Niger gwamnatin jihar ta kafa wani kwamiti da ke zagayawa da jami'an tsaro domin tabbatar da ganin masu gidajen man suna sayar da shi akan farashin gwamnati na naira 145 a maimakon 200 zuwa 210. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha a jamhuriyar Nijar jam'iyyun kawance da ke mulki sun mai da martani wa waɗanda ke suka manufofin gwamnatin shugaba Isufu mamadu banda suka lura da yadda wasu 'yan kasar ke sukar wasu mahimman matakan da ke kunshi a tsarin kasafin kuɗin shekarar 2018 da kuma wasu matakai na daban da suka shafi maganar tsaron ƙasa domin tabbatar da cikakken goyon baya gwamnatin kawancen jam'iyyun ya kudiri a niyyar gudanar da wani gangami a ranar hudu ga watan maris mai zuwa a manyan biranen ƙasar ta nijar wakilinmu na murya wato a yamai suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani Wannan shine karon farko da kawancen MRN na jam'iyyun da ke mulkin Nijar ke bayyana matsayinsa a hukunce a game da tsarin kasafin kudaden 2018 wanne kamar yadda aka sani yake ci gaba da haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wajen kungiyoyin kare hakkin jama'a saboda a cewar su yana kunshe da matakan jefa talakawa cikin kuncin rayuwa yayin da jam'iyyun adawa a nasu bangare yake danganta tsarin kasafin da rashin sanin makamar mulkin kasa. shugaban jam'iyyar pendes tarayya bazu muhammad da ke jagorancin taron wannan kawance na cewa mu mun san da akwai irin matakan da lalle yau sun yi sanadiyya a wurare kaɗan ba kamar yadda su suke gai sadan waɗansu abubuwan ba na masurufi ba kama na e, zirga-zirga da sauransu kun gan dai matakan da muka ɗauka mu ba mu rage albashin ma'aikata ba ba mu rage yawan ma'aikata ba ba mu ce ba akwai wani abun da mun riga mun ba mutane muka amshe musu ba wannan abubuwa an yi su cikin sauran kasashe saboda lokaci ne ya zo mai tsananin wuya kenan ya kamata al'umma ta gane haraji eh, abu ne ne wanda dole sai an neme shi inda duk jama'a suke babu shakka matakin jirge sojojin kasashen yammaci a wasu sassan nijar da sunan yaƙi da ta'addanci na daga cikin abubuwan da ke shan suka daga waɗannan ƙungiyoyi har ma da jam'iyyun adawa. Wallahi in mu ne muke a wurin su irin wannan maganan ba mu iya mu yin ta. Mu burinmu 'yan ƙasa su kwana lahiya. Menene 'yan Nijar suka ga wannan a suka mu sun musguna ma wani ne sun ma wani abin da ba daidai ba ne akwai wani dan fara fula wanda ya taba ganin wani soji ya yi abin da ba daidai ba na wata ƙasa har ya zamanto ne makiyin shi kuma shi ne yake so ya hita ya bar ƙasa alhali ko shi ya san aikin da ake yi a bilma shi ya san aikin da ake yi a sigidin ya san aikin da ake yi tsakanin iyakanmu mu da algeri tsakaninmu mu da chad tsakaninmu mu da mali a wani yunkurin jaddadawa shugaban kasar nijar isu muhammadu da gwamnatin sa cikakken goyon baya jam'iyyun kawancen mrn a wannan sanarwa sun kuduri aniyar fitowa kan tituna a farkon watan gobe kamar yadda kasun muktar na jam'iyyar cpr inganci ke karin haske wa'annan 'yan kwarorin mutane za mu nuna musu cewa jama'a ba alfahari ba da ƙarin Allah ta ce yau kuma in Allah yarda mu ce gobe babu kowa tare da su kenan mu hito rana hudu ga watan maris mu gaya ma duniya da 'yan ƙasa cewa dukkan ƙudurruka wanda gwamnati ta ɗoka da shugaban ƙasa al'ummar ƙasar Nijar tana bayan su ko a ranar lahadin da ta gabata ma kungiyoyin kare hakkin jama'a a ƙarƙashin wata haɗaka sun shirya jerin gwano haɗe da gangami inda aka kesta cewa dubban 'yan nijar ne suka amsa kira a yamai da wasu manyan biranen nijar yayin da tuni suka fara hangen sake fitowa a ranar 25 ga watan da muke ciki a ci gaba da matsawa gwamnati lamba domin ta canza ra'ayi akan sabuwar dokar harajin 2018 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a wani yunkuri na kokarin bullo da hanyoyin da za a dakile tasirin kungiyar da ish ko kuma ISIL a yankunan da suke kai harahar a duniya. An buɗe wani taron ministocin ƙasa da ƙasa domin yakar manufofin kungiyar a yankunan da suke tasiri ciki har da ƙasashen da ke yankin Sahel a Afirka. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Malam Ibrahim Yakuba na cikin waɗanda suka halarci taron. Ya kuma zanta da abokin aikinmu Abdulaziz Adili Turo kan wannan taro kamar da za ku ji a cikin wannan rahoto. An fara taron ministocin ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da 'yan ƙungiyar 'yan ta'addan Da'ish a ƙasar Kuwait, inda ƙasashe su 74 suka halarci wannan taron har ma da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar, Malam Ibrahim Yakuba, na cikin waɗanda suka halarci taron kuma mun zanta da shi akan lamuran da suka shafi yaƙi da Boko Haram da 'yan ta'addan kim a yankunan Sahel da suka haɗa da Nijar, Najeriya, Mali, Kamaru da kuma Chadi ga abin da ya ce. Eh, assalamu alaikum na farko shine in ce abin kawo mu dai kowa shine taron haɗin kai ƙasashe guda saba'in da biyar na duniya wanda suka yi niyyar su gama ƙarfi don su yaƙi eh, ƙungiyar 'yan ta'addar nawa da ake cima daya wannan taro ne da muka yi nan a ƙasar kowa don mu gani cikin koko da muke da wannan 'yan ta'adda ina aka kwan wace nasara aka samu mu yi kingi kuma menene a gaban mu to wanga dai shine muhimmancin wanga taro to ƙasar Nijar tana cikin ƙasashen nan wanda na gaya ma. guda saba'in da biyar da suke cikin wannan haɗin gwiwa na yaƙi da 'yan ta'adda da ya me amfanin wannan taron ga kasashen afirka kamar su niger nigeria da su mali na farko shine ga lissahin mu ta'addanci bai da iyaka wanda ta'addanci syria ko iraq duk su ne suke kai mana hari nigeria ko mali ko iyakar niger da burkina wannan na farko ne ina ji a duniya kowa ya tabbata 'yan ta'adda duk guda ne ba su da wani imani ba su da addini ba su da iyaka tunda in ka diba yawancin kasashen duniya sun kai musu hari ko ta wani hali kenan na farko eh, su 'yan 'yan suna gaba da duk kasashen duniya da ka sani na biyu kuma kamar yadda masu lissafi suke gai kamar kuma yadda kowa yake tsammani yadda aka kai musu hari a kasar iraq da syria aka nan aka roga za su kwarai to mutane suna gudun a ce wannan 'yan ta'adda su gudu koma afirka kuma ana tsammanin ma in sun koma afirka yawanci inda suke iya zuwa shine yankin sahel kuma wannan lissafi yana da hujja tunda ka gani in ka diba eh, 'yan kasashen waje da suke zuwa yaki iraq ko syria sun fara ragewa a wannan kasashe amma suna nan ga karuwa a ƙasar afirka inda sun kai wajen dubu uku da suke yawo a cikin ko ina cikin ƙasashen kenan mu lissafin mu shine idan muna so mu ci nasara da yaƙi da 'yan ta'adda shine aikin da aka fara ƙasar iraq da kasashe suka ba da goyon baya suka ba da haɗin kai wannan aiki ba a ƙare shi ba a tabbatar da cin nasara sai in mun eh, kaima. wanda ke arewan mali ko kuma 'yan boko haram ko kuma wanda suke libya a ce mun ci nasara bisa kansu idan dai a ko da yaushe akwai damar su koma wata kasa su laɗe don su kai ta'addanci to kasashen duniya ba su nasara ba shi yasa yau kasashen afirka suka ce ya kamata a yi taro ma na musamman na 'yan ta'addancin nan da suke can syria ko iraq wanda aka kai ma hari ha samu nasara bisa kansu ina za su koma don mu kare kanmu ka a ce kasashen mu za su koma kuma su zo su kawo mana sabuwar matsala don su zo su kama ma 'yan uwansu da ke arewan mali ko kuma 'yan boko haram ko libya 'yan ta'adda hudu guda ne kowace ƙasa suke aƙidar su guda ce babu imani ga rayuwar ɗan adam babu mutunci ga rayuwar ɗan adam su kawo fitina su kawo tashin hankali a cikin ƙasashe shi kaɗai ne ya dame zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya mm, tafiya ba da minista harkokin wajen jamhuriyar nijar kenan malam ibrahim yakubu to yanzu agogo a nan washington dc na cewa goma na safe ne da minti 19 karfe 6 ne ma kenan a can birnin na kuwait da minti 19 kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga shirin himma himma ba ta garago Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman sauyin rayuwa. Idan ne masu saurari na biye da mu muna tattaunawa ne da mu Malama Zainab Ahmed kuma a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda take muna bayanin abubuwan da ya sa Amurka ke da daɗin zama kuma yau a wannan shiri ne na ƙarshe. Na tambayi baƙwar tamu shin menene daɗi da wahalan zama Amurka? wasu na cewa wai abin da ya sauki a nan amerika ban san ko a nan jihan haka ne ko kuma gaba ɗaya ne amerikan wai abin da ya saukin samu shine abinci haka ne haka sosai abinci ya abinci yana da sauki sosai abinci abinci ba wani damuwa ba za ka taba kwana a ce ba ka ci abinci ba kai da ba ka so maka ci ba ba za ka so ka ci abinci ba ma ga abinci ko ina ko ina in ka ci ya ka abinci ka ci ya abinci To, ko ba ka da kuɗi ka samu ka ci? Ko ba ka da kuɗi. Gwamnati zai za su baka. Abin da Amurka baya saka so su ji wani ya yi bacci ba kuɗi, eh, ba abinci. Ko mm. ka yi aiki ko baka yi aiki ba, ba su ka yi bacci ba abinci. Oh. To, duk abin da ke da daɗi ba zai rasa wahala ba. Menene wahala zama Amerika? Wahalan zaman Amerika shine kamar weather ɗin. Eh, wato yanayi me sanyi sosai kuma a cikin na waje ba wani damuwa haka ba wani yanayin ana in ka ka sa nu a wurin da baka mata ba mm. shi za ka ji ba da ba ruwansu to ba ruwansu da ko kai wane ne ko kai waye ko kai waye ba ruwan ka yi abin da za ka yi kowa ya naci amma dai kaka ji ka yi abin da ya ci ka yi haka take in ya ce haka ake yi take yi in kai haka baka da damuwa to yanzu in wani zai kira ki daga gida ya ce Zainab ga shi kun jima America kun san yadda America eh, kuna jin daɗin zama ga shi ko zuwa ma baki ba ni ma ina son yanzu wani shawara zaki ba mutum me son ya so yanzu haka eh zan ta mai yanda muka yanzu dai an daina wannan lokaci din nan hmm. an daina amma in ba a daina ba zan ce kamar lokacin da ake yi ina ga ma kowa kuce kuce wai kuma ba su yadda ba wai da gaske ne na ga su da gaske ne gashi nan ga mun nan kuje ku yi kuje ku yi nan fa yana da kyau fa nan fa yana da kyau in ba ka in ka yi aiki kana da aiki hannu ba ka da damuwa kuje ku yi je ku dan ku zo nan yana da kyau saboda in wuri yana da kyau haka kan kana so iyalinka su ma su so Mm. yana da kyau kasan yana da kyau sai dai inda ka bi dokin su bane shi ne damuwa to wasu na cewa wai eh, in mun zo nan sai mu mance da zuwa coci ko mu mance da zuwa masallaci eh, me za ki ce masu irin wannan magana ba haka ne ina zuwa ina zuwa coci ina every sunday so. every sunday ina zuwa da yara na ba wanda yake damun ka ka je ka yi abin da za ka yi ka dawo gidanka ba mai damun ka in za ka kai yi sallah ne ka je yi sallan ka ka dawo gidanka. sai a ce ayan in mutum ya zo nan um, bayan addini sannan baya da tarbiyya saboda akwai yanci nan yayi yawa. A'a ba aka bane. To ni dai ban sani ba amma nan da nake a Texas. Hmm. A'a ba aka bane. To Zainab kafin mu ce maki sai an jima. Eh, me za ki faɗa muna wanda kila ni ban taimaye ki ba game da zama Amerika? Na san anything da yake da kyau akwai the other side. Mm. But still yana da kyau sosai yana da kyau ba wanda zai iya samu zuwa ya zo. Amma daga farko in ka zo kamar ba daɗi saboda baka san yadda za ka yi ba in ba ta da kowa in ba ta da ka yadda za ka yi ba yana da ɗan kamar ɗan wahala amma in ka kamar ka yi za ka ji daɗi kurin. To kamar yadda kika ce abinci na da sauƙin samu ana cewa kuma wurin zama na da wahalan samu haka ne kamar samun gida yana da tsada ko babu shi a ba eh, haka na in ka ce tsada ko mm. kana kamar kana duba kuɗin ya ok nawa ne ake biya mm. nan in a gida ne wannan kudin ya haka ne shi mm. za ka duba shi yana da tsada in kana converting kudin da kake biya na gida nan kana converting shi zuwa naira aka ce yana da tsada amma yanzu so a nan yadda kake aikin ka za ka yi daidai wanda za ka iya biya na gida na ruwa na wuta duka ba matsala ba ne ba matsala ba ne amma damuwan wannan dai kamar ba ka da lafiya eh. dole shi ka je aiki so in baka je aiki ba ba ka iya biya kamar bill ɗinka so every month ne za ka na biya so in baka yi aiki ba yaya ka yi ka biya amma time government suna tambaye ko in ka yi apply su ba ka help ok gashi gashi ban yi aiki ba ku taimaki ni da ban da lafiya sai su taimako. to wato nan lafiyanka shine shine jarinka. haka haka. To malama Zainab mun gode kwarai kwarai da gaske da wannan lokaci da kika ba mu ka tattauna da ke. To masu aure aka ce laifin daɗi karewa. Da wannan ne muka kawo ƙarshen tattauna wadda muke da bakwar tamu malama Zainab Ahmed sai wani satin a mu da wani sabon bako. Yanzu amadin ita bakwar tamu Zainab Ahmed Okotete da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. to madalla yau batun kira ga neman sulhu kan rikicin tsakanin makiya da manoma shine batun da ya fi jan hankalin masu aiko mana da sakonni saƙon farko na haɗin gwiwa ne daga Rilwani Ibrahim London Wuba da ya Uba tela da ke cikin tsohon kasuwar garin Wuba jihar Adamawa. Suka ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. hana makiyaya kiwo da wasu gwamnoni suka yi a najeriya wani babban koma baya ne ga bangaren ci gaban ƙasa domin noma da kiwo sun yi tushen ci gaban ƙasa tabbas fitar da sanarwar kalubalantar zanga-zanga da ƙungiyoyin fararen hula suka yi a jamhuriyar Nijar, da haɗin gwiwar jam'iyyun mrn da ke mulki suka yi samsam ba shine mafita ba yin adalci da kyautata rayuwar al'umma shine mafita kawai don haka muna fatan ƙungiyoyin fararen hula ba za su yi ƙasa a gwiwa ba har sai sun cimma ruwa Sako daga Abubakar kawo Girgir daga jihar Yobe. Assalam VOA Hausa, muna roƙon ɗan majalisar jiha mai wakiltar Garko da kewayenta Abba na Baba da ya taimaka ya waiwayi al'ummar garin Maida don cika musu alkawarin da ya ɗauka musu na gina harabar masallacin Juma'a. Sakon haɗin gwiwa daga Aminu Kano Maida Garko da Adamu Sabi'u Wangara. VOA Hausa ba shakka matakin da gwamnan jihar Plateau ya ɗauka na cewa ba zai kafa dokar haramta yin kiwo a jiharsa ba, inda ya keɓe wuri na musamman na kiwon dabbobin makiyaya a jihar. Abin yabawa ne da kuma jinjina masa kwarai. tabbas wannan mataki zai ƙara danƙon zumunci da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyayan jihar plateau daga amadu abacha mashina yobe yanzu kuma sai labarai a takaice. to a takaice shugaban afirka ta kudu jacob zuma wanda yake tsaka mai wuya ya kara kansa a wata hira da aka yi da shi kai tsaye a tashar talabijin a yau laraba yana cewa babu adalci matsin lambar da ake yi masa na yayi murabus kuma ba a gaya masa wani laifi ya yi ba da yake magana da tashar talabijin ta kasar da ake kira sabc a takaice zuma ya ce ya gana da manyan shugabannin jam'iyyar anc mai mulkin kasar a ƙarshen makon jiya kuma ya amince da cewa zai yi murabus amma wanda za a jinkirta firayim ministan ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa yau laraba cewa gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar na nan daren kuma ya yi watsi da kiran da rundunar 'yan sandan ƙasar ta yi na cewa a tuhume shi bisa laifuka daban-daban har biyu kan cin hanci da rashawa masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kina agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayinku kan yadda kuke kallon batun kafa 'yan sanda a jihohi na gashin kansu kenan idan kuma ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata ko kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya garzaya shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com in za madadin ita maryam dauda da ta ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin baki ɗayansa sai injiniyan mu tom mahmud lalu ke cewa muta lafiya daga nan sashen wasu na amurka birnin washington dc kada ku nisa ga shirin yau da gobe nan.